a wani taron gaggawa da shugabannin kungiyar suka gudanar a nan kano sun amince da wannan mataki la'akari da matakin da ita hukumar ta dpr shiyar kano ta ɗauka na kwacewa tare ma da rarraba albarkatun man fetur ɗin 'ya'yan kungiyar kyauta ga masu ababen hawa Alhaji Bashir Ahmad Dan Malam shine shugaban shiya na kungiyar. Matsayin mu a matsayin mu na 'yan ƙasa masu bin doka da oda muna ba da umarni cewa duk wani memba namu idan ya samu kayan nan in ba na gwamnati ne, wanda ya kai farashin gwamnati zai zo ya sai da shi akan farashin gwamnati kai ya ƙara ɗaukowa ya dakata haka saboda mu ba za mu ta asara ba mu je can mu wahala mu zo nan abin da muke dan samun bai taka kara ya karya ba sannan kuma su zo su dinga kakkarya mu saboda tsabar zalunci da mugunta mu ma 'yan Najeriya ne yanda suka zalunce mu Allah ga su ga ka ga to amma Alhaji Isa ta Tafida da ke zaman kontrolan hukumar ta DPR mai kula da cinikayyar albarkatun man fetur a shiyar Kano ya musanta wannan kirari na kungiyar dillalan kayan nan da aka riga aka shigo da shi a defo ka zo ka loda an haska maka zaka taho da shi nan gurin sannan kuma ita pep e za ta biya ka kuɗin dako to kuma mafiyanci kayan nan da aka riga aka loda su ne ake kautarwa to su kuma wannan da aka kautar din su ne suke zuwa su je su samu su sau tunda duka abin harka ce ake ta munafuci a rufe-rufe su dillalan ne ke kautar da shi ko kuma a suna siya ne daga hannun waɗanda suka kautar da shi to ko sun saya a hannun wanda suka kautar da shi ko kuma ba wannan ba da sauransu ai abu da ke nan da a tsaya a yi harka ta gaskiya da rikon amana an ce ana son a samu canji a ƙasa in kai baka canja ba ni ban canja ba wannan bai canja ba yadda muke tafiya a karkaca muke so mu shiga to ai ba za a samu canji ba abin da ni nake kira da su 'yan kasuwa da mu da su duka gabaki ɗaya mai haƙuri a talakawa suna cikin halin halin kakanika yi saboda matsalar wannan da ta riga take ci take karewa kuma duk wani abu ne ba saboda mu ne dai dama masu kula da al'amura suka fara tsokaci game da wannan batu, ganin yadda wannan takaddama ka iya kara jefa al'umma cikin ƙarin tsananin wahala ta albarkatun man fetur ɗin. Malam Bashir Muhammad Bashir mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a nan Kano. Gwamnatin tarayya ta kira 'yan ifman ɗinnan da 'yan DPR ɗinnan kowanne ta fayyace masa aikinsa da irin haƙƙin da yake da shi wajen bunƙasawa da kyautata rayuwa harkokin kasuwanci a bangaren ita ifman ɗin da kuma harkokin tafiyar da policy ɗin gwamnati a bangaren DPR. domin kowanne yana da nasa dalilin da ya sa yake ganin ga yadda za a tafi da harka dpr tana ganin cewa doka ce ta kafa ta bangare ne na gwamnatin tarayya wanda kuma aka ba shi dama da irin aikin da ake so a aikata su kuma ipman wani bangare ne na independent marketers wato 'yan kasuwa dillalin man fetur masu zaman kansu to kaga idan ka duba sai ka ga idan gwamnati tana da sha'awar a kawo ƙarshen wannan abin abu ne mai sauki a kira dpr a kira ipman kowanne a fasalta masa ga irin yadda zai tafiyar da aikinsa da harkokin da ya kamata su malam bashir muhammad bashir kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya